dangane da bayanan da na jiya dangane da yadda matsaloli suke ta faruwa wanda na ga akwai wa'insu daga cikin 'yan uwa waɗanda suke zaton ko ina ɓangaren su wa'insu ko suke zaton cewa a'a ko ni saɓanin ɓangarensu ne to alal haƙiƙa ni ba na wani site alal hakika kakan gaba ɗaya kuma makasudin abin da ya sa ne wannan bayani na fito da shi na sarraha shi ne yadda waɗanda suke mabiya na ƙasa suke auna miyagun saƙo zuwa ga shugabanni shugabannin nan bai takaita a mutum ɗaya ba ko waɗansu mutane a'a in dai billisi ba zuwa gare mu mu na ƙasa wannan shi shugaba ne ya saɓa wa manhajin ahli sunna ka fito ka sa kyamara ka ringa zage sa bi ghaddin nazari an kauni man kana kowane ne wanda ba daidai ba ne ƙila in ka ji bayani na ƙila na faɗi wani abu da wani ya yi ko yake zaton da shi nake ni ba da kowa ni nake ba akwai wata gaba wacce yana da kyau in yi bayaninta na ɓangaren cewa wayyaban jagorori na bida'a ba ɓangaren da bai ba kowane ɓangare ya yi kuma asali inda na ji wa'annan sakunan na ji su ne a guraren 'yan bida'a ba wai a fejikan kuku da kuka yi ba a guraren 'yan bida'a saboda yanda muke yawo cikin social media ina jin ba lallai ba ne wa'ansu sun kai mu wannan yawon yanda muke shiga saboda muna ganin in ba haka muka yi wa sunan ba ba haka muka yi wa addinin ba za a samu matsala Kisa wato bayanan nan da kuke yi su 'yan bida'a ke datsowa suke posting kuma kowane ɓangare ya yi wannan abu wancan ɓangaren yana yaban kaga bai kamata ba kamar daɓawa kanmu ai wuƙa ne za su ajiye ne sun yi shiru yanzu a gobe da shi za su yi mana raddi yasa wannan gaba kenan wacce take da shubaha babu ɓangaren da 'yan bida'a ba su fokin ba sun yi wannan abu kuma ƙila ka iya cewa a'a ai shi mai shi in kai bi shi ai ba a ƙidarsa kai ba ba kai ne ka san haka amma ami bai san haka ba ami bai san haka ba shi ƙila kuskure ma kake masa kuma sai ya je a cutar da shi a wannan gaba shi yasa dai a takaice bayanin da nake shi ne in wani ka ɗauka cewa ina tare da kai to ka yi mummunar fahimta haka in kuma wani ka ɗauka cewa a'a kai nake wa raddi ka yi mummunan fahimta wanda nake wa raddi shine duk wanda ya fito a matsayinsa na mabiyi na ɗalibi ba shi daga cikin waccan tawaga da suka yi saɓani ya fito ya sa kyamara yake aika saƙo zuwa ga wa'annan shugabanni kowaye daga cikinsu to da kai nake kuma na faɗi wannan saba wa manhajin ahal sunna ne wannan saba wa manhajin ahli sunna ne mu kamata yi mu musu addu'a kamata ya yi in za mu iya shawarwari ta ƙasa saboda sun yi doguwar tafiya sun yi doguwar tafiya kila da ni ne da tuni na bar sunnar a gefe da ban kawo ba yanda suka rike ta garwashi ne suka ɗauko shekaru suna rike da shi a hannu har suka kawo lokacin muda har muka samu damar sai mu faɗi wani abu a saurara sun sha wahala sun sha wahala waɗansu ma sun yi ta rayuwarsu akan wannan hanyar wanda mu ba mai abin da mu suka yi ba to don haka bai kamata kuma mu yi musu sakayya da wani abu wanda yake na cin mutunci ya ringa biyo baya ba yasa dai a takaice abin da ai nake cewa kenan in wani ya fahimci cewa a'a kawai ina goyon bayansa wallahi ba na goyon bayanka in kuma wani ya fahimci shi nake wa raddi wallahi ba kai nake wa raddi ba ni wanda nake wa raddi shine duk wanda yake ɗalibi na ilimi ya fito yana a takin ɗaya daga cikin shugabannin kowane wannan kuma ba daidai ba ne a matsayinka kai na mabi addu'a za ka yi kuma shi ne manhajinmu na ahad sunna in bayanai na kila ko an samu kusakurai ko dalalatul alfaz ko wani irin fahimta eh ni dan adam ne kila abin da ke cikin zuciyata na ƙudurce nake so na isar kila hanyar a samu mushkila amma dai abin da nake faɗi shine wannan kamar kuma yadda na ce a matsayinka na ahli sunna addu'a shi ya kamata ka yi da jagoranka in ka ga ya karkace addu'a za ka yi masa amma in ka fito kana aika masa saƙo wannan shedan ne zai yi amfani da kai gurin tunzura shi gurin kyamatar abin da kake so ya aiwatar kowaye daga ciki kamar yadda al'imam albarbahari yake faɗi a cikin as-sunna yace iza ra'aitar rajula ya 'ala as-sultani fa'alam annahu sahibu hawa yace wa idza ra'aita rajula يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة yace idan ka ga mutum yana mummunar addu'a ga jagoransa ga shugabansa yace fa'alam annahu sahibu hawa ka sani cewa wannan dan bid'a ne ma'abocin son zuciya ne yace idan kuma ka ga mutum yana kyakkyawar addu'a ya da sulfani bis salahi yene wa shugaba addu'a kyakkyawa na Allah gyara shi Allah isaita shi inda ya kuskure Allah ka sa ya gane ya gyara yene masa kyakkyawar addu'a ya ce fa'alam annahu sa'ibu sunnati ya ce to wannan ka sani ma'abucin sunna ne haka fudail bin iyad ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai yake cewa lauka na li da'awatun ya ce da a ce ni ina da wata addu'a wacce na san idan na yi ta Allah zai amsa Yace ma ja'altuha illa fi sultan ya da ban sanya wannan addu'a ba face cikin shugaba in na san ina da wata addu'a wace in na yi Allah zai amsa Yace to ba inda zan sa ta sai cikin shugaba Yace fa fa'umirna an na da'uwa lahun bis salahi yace mu ɗin musulmai ahli sunna mu an umarce mu ne mu yi addu'a kyakkyawa gare su da gyara Allah ya shirya su Allah ya gyara su yace walam nu umar ba a umarce mu ba an nad'u alaihim mu yi mummuna addu'a gare su yace wa in jaru wa zalamu ko da sun yi zalunci mun gani gashi zalunci ne karara to ba a umarce mu da mu musu mummuna addu'a ba abin da aka yi mana umarni shine mu yi kyakkyawar addu'a gare su yace wa in jaru wa zalamu yace li anna jawrahum wa zulmahum ala anfusihim wa ala almuslimina yace wa salahahum li anfusihim wa lil muslimina yace saboda wannan abin da suka yi na zalunci nan yace yana kawukansu ne yana kan kawukansu. Allah zai tambaye su sa'an nan kuma wannan cutarwar yana ga musulmai ne haka in suka gyaru gyaruwarsu yana ga ci gaban ahalin sunna yana ga ci gaban musulmai in suka gyaru in dai mutum ba shaidan ba ne babu wanda zai so a samu baraka wallahi saboda sai an haɗu za a yi wa Allah aiki sai an haɗu za a ciyar da sunnar gaba sai an samu daidaito sunna za ta zauna amma in aka samu rarrabuwa ba lalle a samu wannan abun ba yace wa salahahum li anfusihim wa lil muslimina haka al-imam as-sabuni ya faɗi a cikin aqidatu salaf ashabul hadith yake cewa wa yarawna du'a lahum bil islahi wat tawfiq was salahi yace su ahli sunna suna ganin addu'a kyakkyawa wa jagorori addu'a na dacewa su daidai su yi abin da zai ciyar da sunna gaba zai ciyar da addini gaba ga jagorori haka kuma zagin su ba daidai ba ne kamar yadda ya zo a cikin hadisin anas ɗan malik allah ya ƙara masa yadda yake cewa yake cewa nahana kubara'una min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manya-manya daga cikin sahabban manzan Allah manya-manyan mu suna hana mu ƙala yake cewa la tasubbu umara'akum ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر ƙaribun yace la tasubbu umara'akum kada ku ringa zagin jagororinku yace wala taghshuhum wala tubghiduhum kada ku ringa kinsu yace ya yace ku ji tsoron Allah yace wasbiru ku yi haƙuri fa inna al'amura ɓaribu lalle al'amarin a kusa yake Wala duk wata matsala da kake gani in za ka yi haƙuri ka ji tsoron Allah za ta kawo wallahi in za ka bi Allah ka bi ƙa'ida Allah ka bi ƙa'ida ahli sunna wallahi za ka samu abin da kake so wallahi amma in muna ganin cewa ba daidai ba ne to ai ba a gyara barna da barna ba a gyara barna da barna ai yasa wannan shine ne mawkifi kuma abin da na faɗi a jiya na cewa ba a ƙi da ahal sunna ba ne shi ne ɗalibai waɗanda ba sa cikin wa'ancan jagororin da suke fitowa wancan ya zaɓi wani malami daga nan ɓangaren ya aika masa da mummunan saƙo wancan ma daga can ɓangaren wanda duk ɓangarorin duk suna yi kakaf wannan shi ne nake cewa ya saɓa wa manhaji na ahli sunna duk ɓangarorin suna yi kaf wannan ba daidai ba ne ko da a ce muna ganin sun yi ba daidai ba suna da waɗansu mahasil abubuwa da suka yi kyawawa wanda waɗansu sun ba da rayuwarsu a tafiyar sunnar gurin tabbatuwar sunnar waɗansu sun sha ɗauri waɗansu an kama su waɗansu an buga su waɗansu sun yi ƙaura sun ban mahaifarsu waɗansu suna ji suna gani daga cikinsu dai waɗanda muke kallo kowa daga ciki kuma kowa daga cikinsu ai tare suka tau tare kuma suka yi wannan aikin kowa daga cikinsu kakaf ya yi wani aiki wanda ni ban yi ba shi ma wancan ya yi wani aiki wanda ni ban yi ba ko rabin rabin sa ba da ni ne ma da tuni yanzu ni ba ahli sunnan ba ne kila saboda in ji takura kamar yadda ya ji takura a baya kila in ba sunnar ai to kaga yana da matsayi hatta a musulunci hatta a tafiyar wanda ni ban kai na zauna ina cin mutuncinsa ba in na ga yayi wani abu wanda nake ganin ba daidai bane in zan iya gyarawa ta kasa in gyara idan kuma hakan ya gagare ni in masa addu'a Allah ya ganar da shi Allah ya haska masa Allah isa ya gane Allah ka ɗora shi akan daidai Shi abin da ya kamata mu yi mu a matsayin mu na ɗalibai yasa kamar yadda ni na faɗi ni ban yi cakin ɗin kowa ba wannan shine manhajin ahlus sunna kuma na faɗi shi ba daidai bane a matsayin mu na ɗalibai wallahi ba daidai bane kuma duk wanda ya ce ma daidai ne to la sai dai ya gaya ma son zuciya mu kudin mu sun zama banza ba su da amfani Wai da kuma suke da san cewa ina goyon bayan su zan zo na shi ni na san abin da yake faruwa ne da an zan goyi baya in ta sako eh tare da ni aka tafiya tafiyar har yau wai a Najeriya ni dan wajen ne waye ne a ciki da har wannan site shi na janyo shi nake goyon baya ai kai karan kanka in wani ya ce ma ina wani taking side sai dai kila a matsayina na ɗan adam gurin ta'abirin ka fahimci haka ka iya fahimta amma in na faɗi magana tana ihtimali na zo na tasrihi a adalci shine bashi a inda na faɗi yi amfani da zahiri na hannun akuma bi zahir wallahu ya tawalla sara'ir in ma na yi ƙarya Allah ya sani ma wallahi ni ban yi cikin ɗin kowa ba wannan dai abin da ɗalibai suke wancan ya fito ya aika saƙo wancan ya fito ya aika saƙo duk wanda ya ce ma wannan manhajin sunna ne wallahi ya ha'ince ka manhajin sunna shine wa'annan gaba ɗayansu jami'uhum bin nisbati ilaina a immatun duk gaba ɗayansu shugabanninmu ne duk gaba ɗayansu in ka tattara su kakaf shugabanninmu ne abin kuma da aka yi mana umarni shine mai musu kyakkyawar addu'a ba a umarce mu da mu zage su ba duk wanda ya ce ma an umarce mu da mutuncinsu mu sa kyamara to wani abu ya gaya ma amma dai ba dai tafiya sunna ba amma da sunna manhajin sunna wannan shine wannan shine kuma gashi na karantu. yasa wannan sakon kenan Allah maɗaukacin sarki ka daidaita mana tafiya sunna a ko'ina. kuma nan gana da sauran gurare Allah duk waɗansu shaidanu waɗansu masu son zuciya da suke son su kawo cikas wa tafiyar addinin ka Allah ko a ina ne Allah ka san su in masu shiryuwa ne Allah ka shirye su Allah in ka san ba masu shiryuwa ba ne Allah ka tona musu asiri <coughs> Allah kuma ka nisantar da su daga tafiyar addinin ka Allah Allah ka nuna wa kowa su wannan shi ne saƙon da nake ɗauke da shi duk abin da na daidai to Allah ka bani ladan wanda ne kuskure da ka gare ni ne to Allah ka yafe mu kuma ka bani ikon gyarawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sai dai afwan akwai wani dan uwa da ya kira na ya gaya mu dan yanzu da nayi magana da shi na ce nan yana da kyau na yi wannan bayani ya gaya mun yace ce Ni mun fahimci kaza ko ka yi taking side na ce a ni ban yi take side ba umma kuma ka ji na yi kila dalalatul alfaz nawa to kila gurin abbara wanne kila na samu kuskure amma na ce masa zan fito in yi bayani mun yi da shi na ce zan fito in yi bayani ce kila wani kada ya ɗauka wani kila daman yana so ya ci mutuncin ɗan uwansa to ya ya amfani da alkalamu to a'a ba wanda zai yi amfani da ni kuma walla wannan abin kawai shi yasa ni ne wannan bayanin muna tare da yan bida'a yanzu kwata-kwata yan bida'a mun matse su sun matsu sai dai su ringa ɗauko bayanin ku na zagin malaman ku suna dannawa suna postin ai wannan abun kunya ne wannan ba jiji ba ne abun kunya ne kuma gobe da shi za su yi muku raddi ai su ma suna da damuwar ai in sun yi musulmi Allah ya sa mu dace Allah ka kama na gyara Yasa wannan shine abin da yake akwai Allah maɗaukacin sarki ka daidaita mana dukkanin al'amarinmu wannan shine bayanin da nake so in yi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta Nastaghfiruka wa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samu lafiya.